بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma ɗaya ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta 1439 wannan idan ya zama na an tabbatar da ganin wata kenan a jiya ko kuma yau ya zama cikon 30 ga watan safar daidai da 19 ga watan 11 a shekara ta 2017 miladiya muna cikin karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al kuma muna cikin kundi na goma sha bakwai a inda yake mana magana kan abin da ya shafi zakka sannan mun kammala karatu a babi na 23 babu ma ja'a fi sadaqatir raqiqi wal khairi wal asal yau za mu shiga babi na 24 babu jizyati ahlil kitabi wal majus babu jizyati ahlil kitabi wal majus babun da zai yi bayani na jizya na jizya da ahlul kitabi za su bayar hakan nan kuma jizya da majusawa za su bayar ina fatan kuma ya tona da kyau jizya tana daga cikin masadir amwal na musulunci mana inda musulunci yake samun kuɗi daga ciki akwai jizya daga ciki akwai jizya in ka duba kitabul amwal na abu ubaid alqasim ibn sallam za ga yayi babi mai zaman kanshi akan haka kitabul amwal ta'alif imam al-hadith wal fiqh wal lughah wal adab abi ubaid alqasim ibn sallam ya rasu shekara ta 224 shekara ta 224 ya rasu littafinsa kitabul amwal littafi ne da yi bayanin kan abin da ya shafi yadda musulunci yake samun kudade wadace da ke ko yadda musulunci yake samun kudade ya faɗi abin da ya shafi jizya ya kawo abin da ya shafi alfai'u da abin da ya shafi ganima da abin da ya shafi kharaj da abin da ya shafi usho a zai maimaita ji kawai ake yi jizya kharaj ganima eh عشور عشور عشور عشور عشور الخمس الفيض sai kuma azzaka to ita azzaka ita zakka kai tsaye an yi bayani ina take inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina Aliha wal mu'allafati qulubuhum fi ar-riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa bin sabil fariidatan min Allah to haka nan su ma sauran wa alamu anna ma gamantu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasuli wa lidhil qurba wa lil yatama wal masakin wa min as-sabili wa kuntum amantu billah wa ma anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm al taqal jam'an to haka abin da ya shafi jizya haka abin da ya shafi jizya ita jizya ahalul kitabu suke bada ita kamar yadda bayani zai zo sai ko majusa sai waɗanda malamai suke ilhaki a kansu asalin tabbatuwar jizya tabbatuwar jizya ta tabbani ne da faɗin Allah ta'ala cikin suratul tauba qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum Allah ta'ala ce qatilul ladzina kuma ku dinga yaƙa an ce qatala fa'ala ka yaƙe shi ya yaƙe ka kun lura da kyau ko ma'ana ta ɓangarori guda nawa kenan guda biyu qatilu ku billahi ku yaki waɗannan da basu imani da Allah ba wala bil yawmil akhir basu imani da ran tashin alkiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta da Allah da manzon ya saka haramta wala yadinuna dinal haqqi ba sa bin addini addini da yake shine na gaskiya wanne kenan musulunci wallahi dinon jinin haqqi minan lazina utul kitaba daga cikin waɗanda aka baiwa littafi suwa kenan alihudu wa nasara hatta jizya ta kenan ba za ku daina ya kasu ba har sai sun bada jizya ba za ku daina ya kasu ba har sai sun bada jizya su yi sulhu da ku akan cewar ba za su yaƙe ku ba ba za su taimaka a yaƙe ku ba kuma za su zauna a ƙarƙashin kulawar ku. kuna ji da ke ko ku musulmai kenan za su zauna a ƙarƙashin kulawar ku za su dinga ba da jizya a duk shekara za su dinga ba da jizya a duk shekara kullum da ke ko to kaga wannan aya da wancan hadisi ga wancan hadisi cewa yi hatta ya ƙulu la ilaha illallah umirta an uqatila nasa hatta ya shahadu allah ilaha illallah kaga wancan hadisi ya zama an kenan wannan aya ta yi takhsisun na aya ta ce hatta yutul jizyata an yadin wa hum sakhiru to anan nake so mu gani ita jizya din mecece kullum da ke ko jizya wani haƙƙi ne na dukiya da wanda ba musulmi ba zai bayar a lokacin da yake zaune a ƙasashen musulmi wanda ba musulmi ba da zai bayar da yake zaune a ƙasar musulmi malamai sun ta bayanin me yasa zai bayar ma'ana me sabab na bayarwar yana zaune a ƙasashen musulmi na farko ba zai yaƙi ba kullum da ke ko ƙasar musulmin da yake zaune a ƙarƙashinta a ƙarƙashinta ita za ta kare yaƙi idan an kawo hari ita za ta kare tunda ba za a ɗauki soja ba za a ɗauki mutum soja ne idan ya yarda da tsarin ƙasar da yake zaune shi kuma bai yadda da tsarin ƙasar ba tsarin ƙasar musulunci ne shi kuma bai yadda da shi ba haka kamar za a ɗauke shi ya kare abin da bai yadda da shi ba kai ma kai wannan kai ma ka san kayi kayi abin da ba daidai ba ka ɗauki mutumin da zaka zai kare abin da bai yadda da shi ba haka ba zai yiwu ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda jizya tana cikin masadir amwal abubuwan da musulunci yake karba a hannun waɗanda ba musulmi ba to kuma ka lura da kyau waɗanda ba musulmi ba dangogi ne kamar haka ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina amanu lalle dukkanin waɗanda suka yi imani dukkanin waɗanda suka yi imani kun ga mun sami musulmai kenan wasabi'ina da kuma waɗanda suke sabi'awa muke bin addinin sabi'awa sabi'anci ba wai sabi'awa 'yan bosniya ba biyu kenan wan nasara da waɗanda suke innal lazina amanu wallazina hadu da waɗanda suka ce su yahudawa ne biyu kenan wasabi'ina da sabi'awa uku kenan wan nasara da nasara kiristoci kenan hudu wal majusa da majusawa biyar kenan na ashraku da kuma duk waɗanda yake su mushrikai ne nau kenan shida to haka a yadda suka zuwa a ayan nan ma'anoninsu za su zama daban-daban kenan in ba ka baya su mushrikai ne muddin banda waɗanda suka yi imani in dai ka cire muminai duk waɗannan sauran biyar da aka ambata mushrikai ne sai dai shirkar da kowanne yayi tasha bamba yahudawa mushrikai ne nasara mushrikai ne haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yace wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawlun bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه عما يشركون هذا يعني دم مشركين كينا دا يهودا وندا دا نصارى haka nan kuma sabi'awa su kuma masu bautar wata ko wani abin kowannensu da abin da yake bauta yahudawa su kuma su ne wanda suke da'awar an sauka musu da a taura min alladhina abuna qalu inna hudina ilaik wannan suka ce me sanadiyar kiran su yahudawa saboda sun ce inna hudna ilaik ko suna jingina tsatsan su cewa su ziriyar annabi yaqub ne ta hanyar dan shi mai suna yahuda kullum da ke ko daga baya kuma ya zama yahuza haka dai da malamin tarihi suke ta magana sabi'in da sabi'in nasara da kuma nasara wal majusa da majusawa su ma ga majusawa su ma addininsu daban sai Allah ta'ala ce wallazina asharaku anan addinai guda shida ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo sai a suratu shari'a suratu shura shine yan addahariya da suka ce wa mai hulikuna illa dahar ba abin da ke sawa su mutu sai dai zamani kawai ana na ana nan sai mutum ya mutu kawai shikenan watan wata rana kuma sai i dawo bayan shekara 36 kuma kamantan haka wani ita ce aƙidar su ibn sina aƙidar ibn sina wanda ake ganin shi kama wani gwarzo ne a musulunci waɗannan su ne addinai da ake da su karɓaɓɓen addini yardajen addini shine musulunci sauran guda shida ɗin kenan da 'yan hariya da ba a faɗa wani tsora ta hajji ba da sauran addinai guda biyar dukkaninsu ɓatattun addinai ne ina fata mun gane wannan da kyau to a cikin waɗannan addinai guda bakwai nan ga guda shida innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku guda shida kenan sai kuma da yan dahariya da suka ce mai na illa dahar guda bakwai kenan a waɗannan guda bakwai karɓaɓɓen addini shine musulunci shine inna dina inda Allahi al-islam shi sa kuma yace wala na dinar haƙƙi ba sa yin addini addini da yake shine na gaskiya shine addinin musulunci to musulmai kai tsaye ba za su ba da jizya ba ina fatan kun bayyana wannan da kyau musulmai ba za su ba da jizya ba musulmi baya ba da jizya to yanzu a cikin baku saura nawa kenan saura shida saura shida a shida sai Allah ta'ala ya ce qatilul ladina la na billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min allazina utul kitaba min allazina utul kitaba hatta yutul jizyata an yadin wa musakhirun kenan waɗanda za su da jizya su ne wa allazina utul kitaba su ne allazina utul kitaba kuma su ne yahudu da nasara kuna ji na da kyau ko saura nawa kenan muminai ba za su ba da zakka ba ba za su ba da jiziya ba yahudu da nasara za su ba da nasi na alkur'ani mai girma to dama kuma addinan guda bakwai ne saura hudu kenan kuna ji da kyau ko saura hudu to waɗannan hudun su mai makomasu za su ba da jiziya ko ba za su ba da jizya ba ina fatan kun bayyance wannan da kyau imam malik ibn anas ya ce babu jizyati ahlil kitabi wal majus babu jizyati ahlil kitabi wal majus babu da zai yi bayanin jiziya ta ahlil kitabi yahudu da nasara da kuma jiziya ta majusawa kullum da ke ko kenan yanzu malik ibn anas a tarjama da ita babi ya hada majusawa da ahalin kitabi a cikin hudun nan saura nau kenan saura uku to yanzu su waɗannan uku mai hukuncinsu allatin ku da sabi'awa da 'yan dahariya mai hukuncinsu su ne bayanai za su zo su magana jiziya kuna da kyau ko magana jiziya da kaji ana yi yanzu muka fara maganar an yi rubutu mai zaman kansa ba ɗaya ba ba biyu ba akan abin da ya shafi ahkamu ahli zimma ahkamu ahli zimma daga ciki akwai akwai akwai na al ibn qayyim ahkamu ahli zimma na shekul allama shamsuddin abu abdullahi muhammadu bin abubakar ibn qayyim wanda ya rasu shekara ta 751 wannan firas ne kawai kwantas ɗin littafin ne kawai ga shi ya kusa shafi ɗari ma wani littafin ba ne kwantas ɗin littafin ne kadai ya yi magana kan abin da ya shafi ahalin fimma a ciki suwaye za su ba da jiziya a cikin yahudu da nasara ɗin da cikin majusawan suwaye za su ba da jiziya? mata suna bayarwa ƙananan yara suna bayarwa domin Allah ta'ala ce ƙatulun lazina ku yaƙi waɗanda tun aka ce qatila ba a ce tulu ba kun ga akwai bambanci da tulu ku kashe da ƙatilu ku yaƙa in aka ce maka ƙatil ka yaƙa za ka yaƙi wa wanda iyaƙe ka za ka yaƙi wanda iyaƙe ka mata suna yaƙi yara suna yaƙi sai aka cire su cikin jizya sai aka cire su cikin jizya to duk za ka samu waɗannan a hukunce-hukuncen ahalin zima in aka zo kan abin da ya shafi jizya hakan nan rahib fada da yake coci yake yin wani abu da yake ganin bauta Allah ne shi ma ba a yaƙasa to tun da ba a yaƙasa ba zai ba da jizya ba wannan duk shine tsari na musulunci so an ga dubi yadda ibn qayyim yi bayani a cikin ahkamu ahalin zimma ya fede bayanan su gaba daya don jizya babi ce a cikin ahkamu halin zimma ba da jizya ɗaya ne daga cikin hukunce hukunce Na fata mun gano wannan da kyau akwai al'ushur akwai ushur wanda yake shine babi na gaba babu ushuri halin zimma babu ushuri halin zimma ibn qayyim a wannan littafi ahkamu halin zimma fasali fasali 279 fasali kawai alfasalin awal fasali na ɗaya fasali na biyu fasali na uku fasali na hudu fasali na biyar domin bayani akan abin da ya shafi ahkamu al-zimma fasali 279 ka kusan masail din suna da yawa karkashin kowanne fasali kuma masail ne masu tarin yawa a ƙarƙashinsa. wanda zai nuna maka an yi bayanin hukunce-hukunce dalla-dalla sannan in muka zo karatu za kuma ka ji waɗannan hukunce-hukuncen musulunci ne kaɗai yake da su ko ko a'a galibi a duniya yau da su ake hukunci don yanzu ba an ci za ba da jiziya ba faɗa mu wace ƙasa ce za ka tafi free ba ka ba da visa ba kafin maka shiga ƙasar kuma ga an ce wannan visa ta dala ɗari ce wannan dala kaza wannan dala kaza ko kuma asali ya ginu ne gwargwadon abinda zai kai ga ƙasar gwargwadon in visa ta kasuwanci kake bukata to kudinta daban saboda za ka dinga shiga kana fita za ka dinga shiga kana fita in biza ta kaza kake bukata in biza ta ziyara kake bukata in biza ta karatu kake bukata in biza ta kaza in biza ta kaza kake bukata kudinta daban kullum da ke ko asali dai bizar umara ba sa karɓar kuɗi asali to daga baya ne aka kawo cewar in za ka je so biyu a shekara ɗaya mana kaji shekara ba ta yi ba kake so ka koma to shine za ka bada wani abu ina fata mun fahimci wannan da kyau shine za ka bada kuɗin visa ta biyu ba visa ta farko ba wani shine abin da yake a rubuce kuma abin da ke tsakanin ku da agent Allah ne masani ko ba kake ba amma za ka ga an rubuta a jikin visa din cewar kaza ce amma kuma abin da ke tsakanin ku da agent Allah ne masani saboda haka shi bayani kan ahkamu ahli zimma nan ma kaga wani ne wani littafi ne aljizyatu wa ahkamuha fil fiqh islami aljizyatu wa ahkamuha fil fiqh islami kaga wani ya dauki hukuncin jizya ne kadai wanda yake jizya hukuncin ta wani tsagi ne daga cikin ahkamu ahli zimma ba wai shikenan hukuncin sa ba ba shikenan hukuncin ba na Sheikh Abdullah bin Ibrahim a tariqi a lokacin da muke magana kan jizya abubuwa uku za ka ji suna fitowa akwai aljiziya akwai alharaji akwai al'ushur wa zai maimaita al'ushur aljiziya ita ce abin da shi wanda ba musulmi ba yake bayarwa shi a karan kansa wana ji da ke ko shi a karan kansa yake bayarwa wani shi ne alkharaj al abin wani shi ne aljiziya, alkharaj kuna ji shi ne abin abinda wanda ba musulmi ba yake wa lura da gona da ya noma lura da gona da ya noma ayan ci su da yaki saboda gonar ba ta su bace gonar ba ta su bace yarjejeniya aka ba su dama su noma gonar so gonakin da suke wa. shine abin da suke nomawa shine abin da za su bayar na haƙƙin gona nawa kenan to in ka zan ce kharaj shi ake nufi haka ibnu qayyim ya faɗa a cikin littafin sa shi wani ahkam ahli zimma din fasl fasali na 36 yace fil jizyati wal haraji wa ma bainahuma min ittifaqin wa iftiraqin wannan babi zai magana akan abin da ya shafi jizya nawa kenan daya wal kharaj shi ya kira haraji ko wal kharaj wa ma bainahuma min ittifaqin da abin da ke tsakanin jizya da haraji na inda suka yi tarayya waftin haƙin da kuma inda suka rabu sai ce alharaju huwa jizyatul ard haraji shine jizyar ƙasa da ake nomawa kama annal jizyata harajun riqab kamar da jizya kuma haraji ne na shi karan kansa wanda ke zaune a ƙasashen musulmai wahuma haƙƙani duk biyun nan a haraji da jiziya jizya haƙƙi ne guda biyu a larikabil kufar kan kafirai wa arduhim lil musulmi ƙasar da suke noma kuma ƙasa ce ta al'ummar musulmi ƙunga ta inda suka yi tarayya kenan ta yana suke tarayya da haraji da jiziya duk gaba ɗayansu su kafirai ne ke bayarwa Wai tafi fi wujuhin sun haɗu da juna ta fuskoki wa ƙani fi wujuhin kuma sun sha bamban ta waɗansu fuskoki yace fa yattafiqani fi anna an na ma'khudh min min alkufa sun yi tufaki kan cewa da jiziya da ke nan da kuma haraji biyu kenan duk gaba ɗayansu kafare ne ke bayarwa ala waje shigari wa zilla a fuska ta ƙasƙanci da wulakanci sallallahu salamatu lafiya wa annan musrifuhuma musriful fai kuma yadda za a yi da su za a yi da su ne a yadda ake da alfai alfai'u kuma Allah ta'ala ya faɗi cikin suratu alhasha ya ce wa ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qurba ya ce wa annahuma yajibani fi kulli hawli marra ya ce da aljizyatu da alkharaj sun zama wajibi kowanne ɗayansu a shekara sau ɗaya kowanne a shekara sau so ɗaya, wa annahu ma yusqitani bil islam kuma kowannen su yana faduwa idan mai bayarwa ya musulunta da zaran ya musulunta to da zaran kuma babu jizya babu kuma haraji ala tafsilin na zukuru insha Allah ta'ala ya ce akan karin haske da za mu ambace shi a waɗansu babi na gaba sai ce wa suna shan bamban fi annal jizyata tathbut bin nasu jizya ta tabbata ne bin nashi na alkur'ani hatta yi otal jizya ta an yadin wa musafiru wal kharaj bil ijtihad shi kuma haraji yana tabbata ne da ijtihadi to kenan za a sha bambam sai ga wani ya yadda da haraji wani bai yadda da haraj ba to kun ga haka ake koyan masail na farko za ka koyi masail almuttafaqu alaiha sannan sai ka biyo da almuktalafu alaiha fiha to in mutum ya bi irin wannan salon sai ya dabtun ɗin karatu rike karatu ya zama mishi da sauƙin gaske amma masayil baka iya bambance wacce ce ko alaiha wacce ce almuhtalafu fiha ba to mutum ya shi fara shiga matsalolin rashin fahimtar karatu kenan Allah ya sauke sai ce wa annal jizyata idza quddirat alal ghani lam tazid bi ziyadati ghina jizya idan aka kiyasta ma abin da mawadaci zai bayar to ko da duke shi ta karu ba za a kara mashi ba a yadda malam ya fada wal yi kaddaru bi qadri kasratil ya wa qillatiha amma haraji za a kiyasta shi ne gwargwadon fadin gonar ko rashin fadinta abinda aka samu ko yawan shi ko karancin sa haka dai malam ibn qayyim rahimahullah azza wa jalla yayi bayani akan abin da shi bambance bambance tsakanin al kharaj da kuma jizya yace na farko dai kowanne su a shekara sau daya ake bayarwa haraji a shekara sau ɗaya jizya a shekara sau ɗaya so yi mun ji jizya mun ji haraji sai ushur ushur kuma shine abin da 'yan kasuwansu suke yi na kasuwanci kullum da ke ko abin da 'yan kasuwa suke 'yan kasuwan waɗanda ba musulmai ba suke yin kasuwanci da shi to a wannan abin ake karba kenan manomi da ba har harka kasuwanci yake yi ba sai dai ya da jizya ya bada haraj kullum da ke ko amma wanda yake gashi gashi yana noma kuma yana kasuwanci to kenan zai bada ushur saboda lura da kasuwanci da yake ya tashi daga wannan kasa ya koma waccan kasa daga waccan kasa ya koma waccan kasa zai bada ushur na abin da yake kasuwanci ushur jami'i ne na ushuru ushuru kuma shine daya bisa goma bayanansu zai zo da izinin Allah ta'ala me alakar wannan bayani da kitabun zaka karɓar shi ake yi zakka ita ma karɓar ta ake yi don zakkan ka ce wai sai mai ita ya kawo sai an zo ne zai ce gata ko wa'atu zaka ku bayar da zaka sai an zo ne sai ya ɗauka ya bayar don ka ce mai ba kowa ne zai ce maka ka zo kar sai an je ne ya ga sakonni sai ci to a zuwa karba sannan duk gaba ɗaya sun yi tarayya kuma amwali ne dukkan su dukiya ne kuna jina da kyau ko dukkan su dukiya ne sannan kuma galibin su ana karban su ne a shekara sau ɗaya kamar zakar kuɗi kamar zakar dabbobi zakar amfanin gona kuma wato haka yoma hasadi ina fatan kun bayyance wannan da kyau kenan kaga ba a karban zakka a hannu wanda ba musulmi ba shi suna abin da ake karba a hannunsu haraj ina fata mun gano wannan da ke ko shi kuma musulmi shi ake karban zakar amfanin gona ba a karban zakar kuɗi a hannun wanda ba musulmi ba sai dai ushur da zai bayar sai shi kuma musulmi shi ke ba da zakar kuɗi ina fata mun gano wannan da kyau idan ɗan kasuwa shi mai zakar kuɗi a shekara sau ɗaya yake bayarwa ɗan kasuwa wanda ba musulmi ba da yake shiga kasashen musulmi yake kasuwanci zai ba da ushuru kamar yadda muka bayani shin a kowace tafiya ko kuma a shekara sau ɗaya kun shiru takan yi a shekara ya yi manya-manyan fito so hudu a kowane fito zai ba da ushiri ko ku in ya baya sau ɗaya aka shi receipt sai shekara ta dawo duk in mun je babu ushur ahli zimma za mu yi bayani a kansu na farko su waye ahli zimma da ya ce babu ushuri ahalin zimma suwaye ahalin zimma kamar yadda malam ya ce abin na ahkamu ahalin zimma suwaye ahalin zimma din ana fata mun gano wannan ke sannan me ya hukunce hukuncen su amma a wannan babin da muke magana muna magana ne akan jizya muna magana akan jizya muka ce to kuma za a yi magana kan jizya kana da kyau ka gane abubuwa guda uku aljizyatu da alkharaj da al'ushur aljizyatu malam yace ta tabbata da nasi na shari'a hatta yuqal jizyata an yadin wa hum amma alkharaj malam yace ya tabbata ne da ijtihadi to tunda da ijtihadi ya tambaya ya tabbata malamai za su kara ma juna sani in ka ji wani malami ya ce yana da tsokaci a ina nufin malamai na dafa da malamai suka yi da malinta su bai wani ya gane cewa ya iya tasa baki kuma ya ce shi ma yana da cewa a kai ba qala rahimahullah babu jizyati ahlil kitabi wal majus babin da zai bayanin jizya ta ahlil kitabi da kuma jizya ta majusawa sannan sai kuma mu ga waɗanda ba su ba za su ba da jizya ko ba za su ba da jizya ba nasu qur'ani ya ce min allazina utul kitaba min allazina utul kitaba in ku an ce min allazina utul kitaba ne kaga ya sami yahudawa da nasara sai kuma malik ya ce malik ibn anas imamu la'ima imamu jarar hijira sai ya ce wal majus da kuma majusawa sai ya atafi da majusawa tabbatuwar jizya ta alal kitabi ta tabbata da nasin qur'ani saboda haka ba muna jiran dalili ne a kanta ba amma tabbatuwar jizya ta majusawa da malik ya yi atafi a kanta ya ce wal majus da majusawa kaga wannan shine ake sauraron karin bayanin dalilin da ya shigar da su biyu kenan sannan kuma sai mu je sauran da ba ambata ba saboda mun ambaci muminai su musulmai ba sa bada jizya ina fatan kun bayyance wannan da kyau قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنها رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر قال عبيد الله بن يحيى الليثي عبيد الله بن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى عن مالك يحيى بن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت الدني وانا دغول مالمن سشيني مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره عالم المدينه wa mufti haramain shi yahya ibn Yahaya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 shi kuma malik ibn anas ya rasu a shekara ta tara an ibn shihabin daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu a shekara ta biyar qal shi ibn shihab az-zuhri yace balagani bayani ya zo mani cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akhadha al-jizyata ya karbi jizya min majusil bahrain daga majusawan bahrain daga majusawa na bahrain an shi kenan yanzu an kenan yanzu jizya ta tabbata bil kitab abin nan jizyar ahalul kitabi ta tabbata bil kitab jizya ta majusawa ta tabbata bi sunna annabi sallallahu ta'ala sallama ya karɓi jizya ta madusi al-bahrain madusawan bahrain wannan hadisi abu dawud da imam ahmad da sun rawaito shi bayan malik a muwatta ibn shihab shine muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 shine yace balagani bayani ya zo mini wanda yake kai tsaye ya nuna mana hadisin bai kai akwai wani a tsakani kenan akwai wani a tsakani shine uh, imam uh, abin nan shi sayyuti yake cewa salhu daru qutni daru qutni ya hada da hadisin wa ibn abdul barri da ibn abdul barr min tariqi abdurrahman bin mahdi an malik an zuhri an sa'ib bin yazid daga as-sa'ib ibn yazid to kun ga wanda aka cire kenan as-sa'ib ibn yazid ibn abdulbar ya ce sa'ibu wulida ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi an haife shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hafifa anhu kuma ya haddace ya samu waɗansu hadisai da ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hajja ma'a ya yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tufiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa bunu tis'i sinina wa ashhur annabi sallama ya rasu shi as-sa'ib ibn yazid yana da shekara tara da watanni yana da shekaru tara da watanni wana ji da ke ko kaga kenan yana cikin shigaru sahaba kibaru tabi'in ta yana zama kibaru tabi'in saboda galibin karatun shi a wurin sahabbai ya yi su galibin karatunsa a wurin sahabbai ya yi su amma dai ka ai ya zama sahabi tun da shekara ta tara da watanni yi tare da kaga kwanan shekara tara yana gane abubuwa ko wa'annan umar bin khattab kuma lalle umar ibn khattab khazaha ya karbi jizya min majusi faris daga majusawan farisa iranawa kenan wato ai da biyu kake ganin shi'a suke zagin suke aibata umar ai ga shi ya ce ya karɓi jizya a hannun majusawan farisa farisa kuma ita ce iran ai haka haka zaka suna faɗa a labaru ai ƙasar farisa wato iran shi ne tsohuwar paris kenan wanda aka ruguza ta zamanin khalid ibn walid ko ya jagoranci yakin umar ibn khattab ya karɓi jizya ta majusawan paris domin su majusawa ne yanzu ga annabi sallallahu ya karba daga majusawan bahrain kullu yake ko umar ibn khattab ya karba daga majusawan paris wa ana usman ibn affan akhadha min al barbar usman ibn affan ya karbi jizya daga barabira su kuma wasu larabawan da ke wasu al'umma ne kuma da ke yammacin duniya da ke maghariba kenan to haga paris mashrik gabashin duniya bahrain majusawan bahrain larabawa kenan suke kusa da ƙasashen larabawa tsakanin amman da abin nan sai kuma waɗannan kenan di ana karɓan jizya daga hannun majusawa domin rasulullah ya karɓa daga hannun majusawan bahrain umar ibn khattab ya karɓa daga majusawan paris usman ibn affan ya karɓa daga majusawan barbar jami'in su ne barabira to kun ga mizar muwatta kenan da ya kawo hadisi a nan suna sai biyo shi da ayyukan sahabbai ya ce umar ya karba usman ya karba sai bai kawo mana ma magana a halin kitabu ba kullum don ci a yi babu jizyati a halin kitabi wal majus sai bai kawo mana ma magana a kan a halin kitabin suna ba da jizya ko ba sa baiwa ba saboda su sun riga nasu ya tabbata daga nasi na alkur'ani mai girma kuna shi na da ke ko to tunda nasu ya tabbata daga nasu na alkur'ani mai girma ya malik ya kawo shi anan bai ce babu jizyatul majus ba na fatan kun bayyance wannan da kyau sai ce babu jizyatul ahlul kitabi wal majus kaga ya faɗi na ahlul kitabi domin su nasu ya tabbata a qur'ani dan kada ya ce babu jizyatul majus wani ya dauka ai ahlul kitabi ba su da jizya ko ayar an share hukuncinta sai ya tabbatar da babu jizyatul ahlul kitabi wal majus ɗaya kenan sannan na biyu kuma akwai wani hukuncin majusawa da aka allaka shi da ahlul kitab hisa sai ya kawo ahlul kitab din wallahu ta'ala wannan abin da ya shafi hukunce hukuncen da muke magana na ce mana hukuncin jizya kaɗan ne tsagi ne daga cikin hukunce hukuncen ahlul zimma kaɗan ne daga cikinsu mun faɗi littattafai da suke magana kan kaga kitabul amwal na alkasim abin nan ibn sallam abu ubaid alqasim ibn sallam sannan ga ahkamu ahli zimma na ibn qayyim sannan ga al ahkamu sultaniya na almawardi al ahkamu sultaniya na sannan ga al ahkamu sultaniya na abu ya'ala dukkanin waɗannan littattafai littattafai ne da aka rubuta su shekaru aru aru kaga dai shi abu ubaid alqasim ibn sallam ya rasu shekara ta 224 yau yana da shekara 1200 da nawa kenan 39 ɗaya ba 24 shekara 200 shekara 1200 da wani abu kuna ji da ke ko shekara 1200 da wani abu shi ibn qayyim ya rasu shekara ta 751 to za ga daɗaɗɗin littattafai ne da aka rubuta su balle su al'ahkamu sultaniya su na almawardi da al'ahkamu sultaniya na alƙadi abu ya'ala waɗannan littattafai ne da yake a kansu ne gwamnatoci na musulunci ga gina hukunce-hukuncensu ne da za su ta'amuli da waɗanda ba musulmai ba ko ta ɓangaren hulɗa diplomasiya diplomatic wanda ba musulmi ba da wanda yake musulmi ne a matsayinku na ƙasa kuna jana da ke ko ƙasa tana da harka da wata ƙasar to ta yaya za ku yi hukunci da za ku yi ta'amuli da wata kasar da waɗannan ƙasar ba musulmai ba ne ba a ahalul kitabu ba ne duk za ka samu waɗannan bayana da kuma da alƙur'ani mai girma akwai littafin ahkamu zimma na muhammad ibn Salim al ka duba gai da ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin yace lan na shaddar nasi adawatan la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladhina qalu inna nasara waɗanda suka fi kowa tsananin kiyayya da gaba da yahuda da musulmai sune yahudawa da mushrikai sune shine la tajidanna ashadda an-nasi amanu al su suka fi tsananin kiyayya ga musulmai a cikin mutane gaba ɗayansu da yahudawa da mushrikai su ne sai wala tajidanna bahun mawadda lil lallazi na ƙalu allazi na ƙalu ina nasara waɗanda suka ce mu nasara ne kuma wannan zahiri ne waɗannan kiristocin da ake zaune da su a najeriya haka inda yau inda ɗaya bisa goma su yahudawa ne da ta na ƙasa ba ta zauna lafiya haka ba allah ta'ala ya tsare wa baki ɗaya saboda za ka samu bayanansu da hukunce-hukuncensu jizya da haraj da ashur kaɗan ne daga cikin hukunce-hukuncensu ƙalawa da sani a malikin an ja'afar bin muhammad bin ali an abihi an na umar bin khattabi radiyallahu anhu zakar al-majus faƙal ma adari kaifa asina ufi amrihim faƙal abdurrahman bin aufin ashahadu la sami'atu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙul sunnu bihim sunnata ahlil kitab qala wa hadathani am malik yace malik ibn anas ya karanta da ni wannan littafi ya karanta da ni wannan hadisi an ja'far ibn muhammad ibn ali daga ja'far ibn muhammad muhammad ibn ali ja'far shine ja'far sadiq ja'far shine ja'far as-sadiq baban shi muhammad shine muhammadul baqir baban shi ba an ce ja'far bin muhammad ba ja'far dan muhammad to muhammad shine muhammadul Bakir shi ja'far din shine ja'far sadiq wanda shi'a suke dauke su a matsayin imamai wanda yake su kuma sun barranta da shi'a ba su babu shi'a babu alaka shi'a da su ta kusa ko ta nesa ina fatan kun yi tonin da kyau ai ba ka gani shi ja'far yana cikin malaman malik jafar yana cikin malaman malik duk waɗannan malamai ne na sunna da aka san su da baiwa sunna kariya kawai don a cimma wata mummunan manufa ne aka makalkale musu amma ba su da alaƙa da sunna ta kusa ko ta nesa ba su da alaƙa da shi'a ta kusa ko ta nesa ga sunayen suna suna suna bayanin yadda sunna take an ja'far daga ja'far shine ja'far sadiq ga jafar dinnan nan shi a sun danna mai karya kusan galibin ƙarerayensu daga jafar suke sun danna mai karya gaba ɗaya allah ya tsare maki daya kuma shi ya barranta da su kamar yadda ka san babu alaka kamar yadda ka san kura ta barranta da jinin annabi yusuf babu alaka kura da jinin annabi yusuf hakan nan babu alakar ja'far da shi'a ta kusa ko ta nisa ka san kura ai asali ba wa ja'u alaka misu bi damin kadhibin damin kadhib ne asalinsa ba shi da alaka da wai eh, zahabna nastabiq wa tarakna yusuf inda mata yana fa akalahu dhi'b ba shi da alaka da azib ya barranta da jinin annabi yusuf to haka ja'far abu ja'far an jafar bin muhammad bin ali an abihi daga babansa babanwa nan ne karatu yake baban jafar shine muhammad ko baban muhammad shine ali an abihi daga babansa eh, ma'ana yanzu an abihi daga babansa shiwa baban jafar idan baban jafar ya zama muhammadu bakir kenan in kuma baban muhammad ne shine ali wani ji da kyau ko ibn abdulbar yake cewa haza mun katai lianna muhammad bin ali lam yalqa umar don muhammad ibn ali bai haɗu da umar ba wala abdurrahman bin aufin hakan nan bai haɗu da abdurrahman bin Aufin ba qal ya ci gaba da cewa illa anna ma'anahu muttasil min wujuhin hisan sai dai hadisin ma'anar hadisin suna da akwai ire-iren su ta waɗansu fuskoki na isnadi yi za su malaman kamar da zurkani ya kawo sai dai idan aka ce an abihi ana nufin baban muhammad ne shine ali shi ali ya haɗu da umar sai dai wannan ƙaunin kuma zai zama da'ifi dan asalin wanda ake magana shine ja'far kuma al-damiru ya ƙudu al-muhaddath an damiri yana kuma zuwa ga wanda ake magana a kansa ne shine asali anna umar bin khattab lalle umar bin khattab zakar al majus ya ambaci majusawa umar ibn khattab ya ambaci majusawa faqal sai yace ce ma adari kaifa asna'u fi amrihim nikan yanzu ban sanya zan yi da al'amarin majusawa ba domin al'amarin ahlul kitabi a bayyane yake al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal musanatu muminati wal musanatu min alladhina utul kitaba bayanin su a fili yake hatta yuqul jizyat abanna min alladhina utul kitaba hatta yuqul jizyat an yadin wa hum duk bayanin su a fili amma majusawa ban sanya zan yi da su ba in umar ibn khattab yana khalifa ne fa faƙala abdurrahman bin auf sai abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf hamshakin attajirin mai kuɗi ga kuɗi ga sahabantaka ga kuma aljanna don yana cikin mutane goma da basu bar duniya ba sai da sallam ya tabbatar musu da aljanna shine wa bana aufin wa talhatin wa amiru fihirin wa zubairul mumaddahu ga kuɗi to kuɗi shi ba har kuka yake fawai yana tsoron kada a ce duniya lahirar ce Allah ya gaggauto mai da ita da tsoro ma yake ji yana kuka yana ganin kada a ce kuma lahirar shi ya gaba shi ita a duniya don kuɗin ne ya gan ga sana shimfiɗe gashi sahabi gashi kuma ɗan aljanna ga kuma haddasa na ko dan sai abdurrahman bin aufin ya ce ashhadu ina shaidawa yake faɗa umar kenan ya ce ina shaidawa la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunnu bihim sunnata ahlil kitab sunnu bihim su majusawa ku ɗora su a hanyar da kuka ɗora ahlil kitabi sunnu bihim sunnata ahlil kitabi ku bi da su sunnar irin sunnar da kuka ma ahlul kitabi magana ta eh akwai darussa a wannan babu umar umar kusanci shi da annabi sallallahu ta'ala da sallama da jimawar shi amma bai san wani hadisin ba sai ga abdurrahman bin auf ne ya sanar da shi hadisin ina fatan kuma yace wannan da ke ko kuskure na farko da muke ɗauka ne in an faɗi malam sai mu ce ya san komai sai mu yi hukuncin akan ya san komai a kansa kuma wannan addini gaba ɗayan shi annabi sallallahu ne kaɗai yake ɗauke da shi shi kaɗai ne a wannan al'umma shi kaɗai amma in ban da shi to gaba ɗaya kama kama aka yi wane ya kama nan wane ya kama nan wane ya kama nan wane ya kama nan haka aka abubakar siddiq mun karanta da ku a sauka farko ta muwatta ya zo magana jadda kaka a batun gado waya al'amarin kaka yake ne a gado sai da wani cikin ya ce ya khalifa ai gashi gashi gashi gashi kun lura da ke ko sai da wani cikin sabi ya ce ma abubakar siddiq ai ga gashi gashi gashi abin da ya shafi kaza wasu bayanai na gado abubakar bai sani ba yanzu ga na umar zahiri a gabanmu ya ce shi bai sanya zai da majusawa ba al'amarinsa sun rike al'amarin majusawa sun rikice mishi sai abdurrahman auf ne ya ce da shi ai tabbas ya shaida anan salama ya ce sunnu bihim sunnata ahlul kitab ku yi musu hukunci irin hukuncin da kuka yi ma ahlul kitab kenan umar bai san hadisin ba to me naka kuma in da za a ce ga abin da abubakar bai sani ba ga abin da umar bai sani ba umar fa za a shiga sham ga ta'un annoban nan ta amwas ce yanzu bai sanya zai ba mu shiga ne ko mu tsaya sai abu huraira ne ya ce ya ja na salama yana cewa idan ana annoba a gari kada na waje shiga kada na ciki ya fito ina fatan kun bai wannan da ke wannan su ne al'amari wadiha in ka fahimci wannan duk ta'amuli zai maka sauki malami da ya ba da wani uzuri da ya ba da wani rubutu ko ya ba da wata fatawa ko ya ba da wani hukunci kai kuma a ganin ka na ido sai kake ganin wannan hukunci ya saba ma wani hadisi da kai ka sani a ko uzuri mafi girman uzuri ka ce mai takan yi hadisin bai kai gare shi ba kuma ba shine farkon wanda hadisi bai kai gare shi ba a ciki akwai wa ga umar ga hadisin sunnu bihim sunnat ahli kitab bai kai gare shi ba sai da ya ji wurin abdurrahman ibn aufi ina fata mun fahimci wannan da ke go kuma na ce a ganin ka na ido kenan ta yi ya kai gare shi kai ne baka fahimci hadisi ma yadda ya fahimta yadda yake ba ko ayar yadda take ba to ga dai dalilai ne zaka ba mutum usul amma rana tsaka kawai ka ce abu kaza ba shi da dalili wannan kuskure ne a ilimi gaba ɗayan shi gaba ɗayan ilimi duk wanda ya fahimci yadda ake ta'amuli a ilimi ya san wannan kuskure ne ka ce abu kaza ba shi da dalili a'a sai dai ka ce abu kaza ban san dalilin shi ba sai dai ka ce ban san dalilin da malam ya dogara da shi ya faɗi kaza ba domin yanzu idan ka ce babu dalili kenan gaba ɗayan dalilai ka karaɗe su gaba ɗayansu ka karaɗe su ciki da wajensu mafahimu da mantok ka karaɗe su to ko wanda ya karaɗe karatu irin wannan ya shiga ya fita a karatu gaba ɗaya shi zai ce matsala ka ba ta da dalili Nan ya shanya karatun duka a yanzu an ce ka lissafa mutum uku za ka lissafa suka ce ka sani ba eh ka ce ka sani ba in ka ce ka sani ba fa ka fi huta ba ko da wani ya ce gawa ne ci acca ne ban sani ba na ce babu ne ta ne ban sani ba to amma mutum ya tashi ya ce ai abu kaza babu dalili a kai kuskure ne kuskure ne a ilimi waɗanda suke karatu su ce wannan sabon da ke ne saboda me saboda ka ce iya sanin ka kai wannan abin da malaya faɗa gaskiya baka san dalili ba ɗaya kenan sannan asali a karatu asali malamai sun tabbatar da ba a karanta littafin mutum muddin ahalus sunna ne kun lura da kyau ko ba a karanta littafin mutum a ce wannan magana ta yi ta saba ma qur'ani da hadisi ba a yi kwata-kwata baya cikin laduban karatu baya cikin abin da ake tattaunawa sai dai kai wani yaran ba dai ka ce ya saba ma qur'ani da hadisi ba domin ka ce ya saba ma qur'ani da hadisi kenan malamin amdan yana sane kawo abin da ya saba ma qur'ani da hadisi kuma mai hukuncin saba ma qur'ani da hadisi to akwai ladubba na ta'amuli da littattafan mutane da rubuce-rubucen mutane da littattafan mutane ba a cewa magana shi ta samun qur'ani da hadisi wani duk manyan malami duk wanda yake ta'amuli da maganganun malamai rabbaniyin ya san da waɗannan abubuwa ba ka taɓa jin sun ce magana wani duk wani kai in ƙara yi muku ma magana duk wanda ya karatun zaure bai taɓa jin cewa wa talafal ulama malamai sun yi saɓani sai dai ba a taɓa karanta maka wa talafal ulama malamai sun yi sabani don daga sabani ai sai budawa babu ladabi kwata-kwata a ce malamai sun yi sabani matsala ce da malamai suka ƙara juna sani a kai ka girmama sun ƙara juna sani a kai shine wa talafal ulama malamai sun ƙara juna sani lafazin ladabin ya fi fitowa ko wanda ya saurara ka san lafusar duk da ka faɗa sako kake sauwa da zaran ka ce sun yi saɓani to kenan sai wani ya ga kamar an buɗe ne ko kuma ya ga cewar duk wanda saɓani ne bai gino akan ilimi ba amma duk wanda da zaran ka ce malamai sun ƙara ma juna sani to kenan ilimi ne da dai sauran bayanai da aka yi kamar sanya da zamu yi ta'amuli da maganganun malamai sunnu bihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sunnu bihim sunnat ahlul kitab ku yi musu sunna sunna irin ta ahlul kitab gaba ɗaya ko a gaba ɗaya ko wani tsagi sunnata ahlul kitab ahlul kitab ya halatta ku ciyan kansu ya halatta ku auri 'ya'yansu ko al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa kuma hillun lahum wal na minal mu'minati wal na minal ladzina utul kitaba duk ya halatta kuma haka ce abinci ya hada da yanka ya hada da an ce abinci ai nama na ciki ko an ce abinci ana nufin gasasshen doya ko gasashen rogo ko gasashen dankali kun yi shiru ahalu kitabi ya halatta ku ciyan kansu to yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunnu bi sunnati ahli kitab kenan majusawa su ma za a ciyan kansu kun yi shiru hmm. ba za a ci yankansu ba da na ya ce sunnu bihim ku yi musu sunna sunna ta ahalar kitab irin sunna da kuke ma ahalar kitab babun jizya a abin da ya shafi jizya wannan am ne uri da bihi khusus am ne uri da bihi al-khusus haka ibn abdulbar ya ce ya ce hada min al-kalam alladhi kharaja makharaj al-umum kharaja makharaj al-umum wal murad bihi al-khusus لأن المراد في lafiya لا في غيرها من الأنكحة والذبائح من da sauran masail na abin da suka shafi aure ko suka shafi abinci dan su ahlul kitabi yahudu da nasara akwai littafi da suke tsammanin sun dogara da shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko da sauran suna da awa suna da littafi ma'ana majusawa da sabi'awa da yan dahariya ko da suna da awa suna da littafi na fatan kuna jina da kyau ko littafin bai da alaka da sama amma kaga su yahudawa a tawara ce muharrafa da suka canza injila a nasara injila suke cewa suke bi al-muharraf wanda suka canza dan Allah ta'ala ya faɗa ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i saboda littafi saboda haka wannan sai aka ce ya halatta a ciyan kansu ya halatta a wuri su duk da cewa mushrikai ne sai dai wani lokaci akan bambance su akan nuna akan ware su daga mushrikai kamar lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina sai aka ware su cikin mushrikai amma dai kafare ne lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina mufakkina hatta ta'tiyahum albayyina ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma dai mushrikai ne game da muka karanta ayat suratul tauba a farkon darasi to yanzu anan da waɗannan bayanan mun sami tabbatuwar majusawa ana karɓar su da sunna a ahalar kitab yahudu nasara ana karɓar su da alkitab da alƙur'ani mai girma yanzu sai mu je sabi'awa da wallazi na ashiraku tunda Allah ta'ala cewa innal ladzina amanu wal ladzina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna Allah yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna Allah ala kulli shay'in shahid musulmai ba sa bada jizya ɗaya kenan yahudawa suna bada jizya biyu nasara suna bada jizya uku mun samu mutane uku a cikinsu musulmai ba sa bayarwa sai kuma majusa suna bada jizya waɗanda suka rage yanzu shine sabi'awa da allazina ashraku ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko malik ibn anas da sauran malamai suka ce za su bada jizya za su bada jizya don in dai har aka ce alul kitaba za su bada jizya ai min babu aula su su bada jizya wasu suka ce a ba za su bada jizya ba saboda ba za su bada jizya ba saboda qur'ani bai ambata ba sunna bata ambata ba ina fatan kun bayyance wannan da kyau ko to amma ai masadir shari'a masadir tashri' sune alkitabu da as-sunna da al da al da alkiyas yanzu kiyasin wallazi na ashiraku kiyasinsu da majusawa inda har an yi ilhaƙin majusawa da ahalul kitab yahuda da nasara an ce sunnu bihim sunnata ahalul kitab to me zai fitar da sabi'awa da kuma allazina asharaku mushrikai su ma su ba da jizya za mu da sa'aya a nan da izinin mai duka sai kuma a darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu dora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام kaji ke kuma ke kuma batun kirsimeti tun yaushe ake magana kirsimeti wai cewa yi abincin da aka ce a cin ahalin kitabi ke na hada kirsimeti da aka ce a ci abincin musulmi hada na maulidi Eh? eh za a zo kan bayanin kan shi na faɗe shi ne amma ba mu zo bayanin shi ba ɗan uwanmu muhammad sani muhammad sani wanda ke tsaya daga nan wanda muka ce kwanaki kan shi ta rasu ɗin nan ya ce an yi ta magana ka abin da ya shafi majus majusawa suwaye majusawa gashi ba la adiyar muke yi ba ga ba la adiyar muke yi ba eh da sabu na wai bari mu zo darasi na amma yana gaba darasi ba tafsiri muke ba ba kawai suna ka fara سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك